zangon farko na shekara ta 2024 mangal smith zai shiga ko'ina a fadin najeriya da sauran kasashen afirka a ranar asabar uku ga watan 12 shekara ta 2022 shugaban rukunin kamfanin max air da abdin construction alhaji dahir bara'u mangal con ya kai ziyarar duba aikin ginin kamfanin siminti da ya asasa a garin ayatollah da ke cikin karamar hukumar ijimu a jihar kogi Mangal Smith zai samar da ayyukan yi ga matasa sama da dubu hamsin haka zalika kamfanin zai zama shine na biyu a Najeriya idan aka kammala shi nan da shekara ta 2024 kamfanin wanda zai rika samar da tan dubu shida a kowace rana a cikin kamfanin an samar da filin tashi na sabkar jiragen sama gidajen ma'aikata asibiti ofishin 'yan sanda wato police station da kuma bangaren bankuna domin jin daɗin abokan hulɗa bugu da ƙari za a samar da filin ajiye manyan motoci sama da dubu biyu wuraren kananan sana'o'i don jin daɗi da walwalar direbobin motocin da mutanen gari akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin kamfanin da mutanen da ke zaune a ƙauyukan da ke cikin dajin sakamakon haka ma sarkin garin da shugaban karamar hukumar ta ijumu suka tarba hamshakin mai kudin. kuma mai kamfanin alhaji dahir barawa mangal da tawagarsa yayin da wakilin mobile media crew ke zantawa da manajan darakta injina fat ɗayar barawa mangal ya shaida ma kafar cewa da yadda allah zuwa zangon farko ta shekara ta 2024 mangal smith zai zagaya ko ina a fadin kasar nan da wajen kasar nan. yadda yake mun fara aiki sosai kusan shekara ɗaya yanzu muna nan muna aiki kuma aikin ya yi nisa insha Allah zuwa ƙarshen next year 2023 ya mu gama so farkon first quarter 2024 insha Allah za mu gama gwani da gwani za mu fara aiki shi ma da muke zantawa da shi shugaban sashen bankunan kasuwanci na kamfanin alhaji ahmad bello magaji ya ce yanzu haka ma suna da kyakkyawan tsari ga abokan su domin sauƙaƙa ma diloli da ƙananan 'yan kasuwa domin simintin ya kai ga al'umma da sauƙi. dubu shida 6,000 tpd per day uh, located a uh, kogi state uh, local government area da mopa uh, kuma insha Allahu shi wannan cement plant din kuma yana tafiya daidai ana nan ana ta construction kuma in Allah da ana sa ran za a gama shi mako na farko a shekara 2024 daga cikin waɗanda suka rufa ma shugaban kamfanin baya ga babban aminin sa Alhaji Ali Angas Alhaji Mannar Abukur babban alƙalin kotun koli ta ƙasa Alhaji Abdullahi Aboki mai ritaya sai tawagar injiniyoyi da dai sauransu ƙarshen rahoton kenan Muhammad Mas'ud Abu mobile media crew